Distinguished Senator Ahmad Babba Kaita, menene ya faru ne kuka yi tururuwa zuwa fadar shugaban kasa? Goron gayya aka bamu muka je fadar shugaban kasa domin mu tattauna hanyoyin da za mu samu daidaito kuma mu tabbatar da cewa an yi 'yan shirye-shirye saboda jam'iyyar mu ta zauna lafiya dalilin tururuwar da muka yi zuwa fadar shugaban ƙasa kenan To akwai wata takaddama ne tsakaninku da fadar shugaban ƙasa da ta sa kuka tafi gaba ɗaya? Ba fadar shugaban ƙasa take da matsala take son a zuwa ya gyara ba a'a ita fadar shugaban ƙasa ta shirya yadda za a shirya gwamnoni ne da sanatoci domin su zauna a samu daidaito kan maganar zaben 18 'yan kwanakin nan da suka wuce kowa ya sani cewa gwamnoni sun je sun yi abun kunya yawancinsu sun anshe demokaradiyya sun ɗauka su ne demokaradiyya kowa sakare ne kowa bai san abin da yake ba saboda haka wannan yasa mu kuma muka yi ma harkar zaɓe kwaskwarima a cikin kundin tsarin mulki domin mu maida matalaka haƙƙin shi wanda gwamnoni suka anshe a jam'iyyance sun anshe matalaka damar shi da ke gare shi ta canza esco na ward ta canza esco na local government ta canza esco na jiha inda duk yawancinsu suka maida su duk da ko talakan najeriya bai san haka a jam'iyyance kenan a kuma zaɓe na jam'iyya da jam'iyya sun sake raunana mu saboda mi idan muka ba abin da gwamnoni suke so ya tafi to lalle lalle mutane za su hita daga jam'iyya pdp kada mu manta ta shekara goma sha shida tana mulki ƙasar nan amma da ɗan najeriya wayo ta sai da ya kai ta ƙasa jam'iyyar apc duka shekara ta shida abin da muka yi ta koke-koke a jam'iyyar pdp a lokacin to yanzu ƙara ma abin da jam'iyyar pdp ta yi a baya kan abin da jam'iyyar apc take dan jam'iyyar pdp ko da tana kama karya to takan nemi mutane masu muhimmanci ta zauna da su domin aika yi kama kare tare ita jam'iyyar apc gwamna shi shine wuka ne nama an tura mutanen zaɓe daga nan gurin ya je ya dan ba su abin da zai ba su sun sha hura sun ci nama ya ce masu ga abin da yake so a ward kaza ya ce ga abin da yake so a local government kaza ya ce ga abin da yake so a jiha shi shikenan su rubuta mashi duk wanda yake cikin jiha daga ward har zuwa jiha ya zama sakare saboda shi bai da yanci a gwamna shine mai yanci shine zai zaɓa mashi wanda yake mashi daidai shi talaka ko kuma shi dan najeriya bai san abin da yake mashi daidai ba saboda haka wannan shine makasudin zuwa cikin hada shugaban kasa kuma ina tabbatar maki cewa gwamnoni da ita fada shugaban kasa sun ji abin da basu ji daɗi ba dalili shine mu 'yan najeriya muke kallo ba muna yin wannan abin nan ba ne don son kanmu To ta yaya za mu tabbatar cewa ku ma ɗin ba don son kanku kuke yin abubuwan da kuke yi ba a nan majalisar da kuma abubuwan da ke faruwa tsakaninku da jam'iyyar da gwamnonin? Inda muna yi don son kanmu ne, akwai waɗanda aka ce za a dawo ma da tikinsu na dawowa majalisa. in mun gyara dokokin sun zama yadda suke so amma ba abin da muke so kenan ba muna so mu karfafa kuma mu inganta harkar demokuraɗiyya a cikin najeriya ya kasance talaka shi ke rike da akalar jam'iyya idan yana ganin mutum sahihi wanda zai iya kawo mashi ci gaba shi zai iya zaben shi idan ya ga za ka yi mashi wasa ya aje ka wuri ɗaya ya ɗauki wani wannan shi ne makasudin ɗin wannan taro mu a wurinmu kwaskwari ma kundin tsarin mulki wannan shi ne makasudin ita kanta demokaradiyya ya kasance an samu tsari ko kuma yanayi wanda zai ba kowane ɗan najeriya haƙƙin shi to me mafita duk abin da aka samu aka san haka kowace irin wayo za a yi kowace irin kwana za a yi to ba za a samu yadda yake so ba kuma ma shin gwamnonin nan sun mance da cewa an yi gwamnoni dubu kuma yanzu haka akwai gwamnoni a cikin zauren majalisar tarayya na harko kenan na biyu wace ciya yawancin gwamnonin apc din masu kataka a jihohinsu ba abin da suka yi mutane sai kashe kasai sai rishin tsaro da suka kara kawa sai talauci da suka ɗora wa mutane akwai yanzu jihohin da biyan albashi ma in an biya ana dada ake biyan shi saboda haka dan mi za mu yi da irin waɗannan mutanen da suka yi mamu wannan illa kuma mu ba su ragaman mulkin mu a ce sai yadda suka yi wannan ba demokuraɗiyya ba ce ba kuma ba gwamnan da ya isa mun hidi da babban murya cewa najeriya ba gwamnan da ya isa in apcc za ta gyaru mu haɗu mu gyara ta gabaki ɗaya domin mu zauna lahiya mu baiwa talaka yanci shi in ba ta gyaruwa to yadda pdp ta fashe to haka wa apc za ta fashe iyakar ta kenan